Sardaunan Kano kuma tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon sanatan Kano ta tsakiya wato Malam Ibrahim Shekarau ya yi wani tsokaci a kan kalaman da Abdullahi Umar Ganduje shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya yi a kan komawar Sa'abba Kabir Yusuf da Rabi'u Musa Kwankwaso jam'iyyar APC. ya ce a yanayin kalaman nasa kwata-kwata babu girma ko babu girmamawa ga dai sardaunan kanan da kansa idan kuka fara ziyarta wani tasha mai albarka ta iya Boka ku na subscribe sannan ku na ƙararrawar sanarwa. Ta taƙaita ga jam'iyya ko jam'iyyu ba. Mu abin da muke hasashe shine al'ummar Kano su haɗa kansu shugabanni jagorori su haɗa kansu su gane cewar bambancin jam'iyya ba yana nufin gaba da juna ba ba yana nufin fito na fito ba ko kuma a kowa ya zo bari in rusa abin da wancan ya yi wannan gobe ma in ya zo bari in rusa abin da wancan ya yi ko in jingine abin da wannan ya bari in ɗora ya kamata mu fahimci cewar duk ƙaryar dai wanda zai zo ya jagoranci a Kano da bazar 'yan kanan dai yake rawa in kuma kai zancen 'yan Kano ba za ka iya tantance wato ra'ayyuka ba ah, domin abin da bahaushe ke kira yayi idan yayi ya zo malami na kano yayi yayinsa wanda aka yi zaɓe na 1979 inpn ta mamaye ko'ina amma ban da kano shi kadai da ya eh, eh, eh, ciri tuta yayi yayi an bi shi abubakari ya zo ya gwamnati sanda yake gwamnati yayinsa ne kusan lugu da saƙo abubakari jama'a sun masa biyayya sun bi shi a kilan na so kai na zan iya gaya maka cewa mun ma mun yayin ma a 2003 uku, jam'iyyar mu kusan ka ce tamkar nnpp ce ta yanzu ko ina pdp ce federal gama duk kewayen jihohinmu da suka kewaye kano pdp ce ah, amma da muka zo ah, aka sa wasu dalilai kuma allah ya nufa dai mutane suka jefa mana ƙuri'a muka dawo zango na biyu duk da hamayya da ƙarfin federal gamman da waye da shauransu da su kotunan duk da ake faɗa muka sake dawowa so duk wannan Ah, kuma kullum shi sa muke cewa siyasar mu addinin ma'ana kada siyasa ta hana kaiwa mutane adalci domin kololuwar abin da musulunci ke nema ne adalci a kowane al'amari ah, ka yi adalci wajen biyayya ga Allah ka yi adalci wajen bin dokokinsa ka yi adalci wajen mu'amalarka da mutane ka yi adalci wajen shugabanci wanda duk wani abubuwa ne sai Allah ya tambaye su to mu wannan muke nema idan zaɓe ya zo kowa ya ɗau iya sai tafi talla ina taho da jam'iyya ta zan maka talla ina talla muka haɗu kai mu gaisa lafiya lau lafiya ƙaro ka wuce kaman kasuwa ne sai ka ga masu sai da haja iri ɗaya abar gima suke ba kowa zai fito kasuwa ka kasa naka a nan na kasa nawa nan ka kasa can idan mai saya ya zo ya zarto guri na shi wanda ba zai ce dan me ba idan ya tafi wurin wancan ni ba zan ce dan me ba kowa rabon su zai samu abin da muke nema shi ne babu gaba kuma babu zalunci a cikin al'amarin zaɓe kullum abin da muke so mutanen mu su fahimta wallahi da ka yi zirare ko ka yi ƙwace ko ka eh, yaudara ka samu mulki da kayi wannan to Allah ba zai shiga mulkin ba ko kayi Allah ba zai sa mulkin albarka ba to wannan muke so mutane su fahimta shi sa da ɗan uwana ganduje ya zo aka ce ya zo Kano yana kiran wai eh, gwamna abba da rabiu kowa ya taro a taro a apc ina ganin ni ne shi ba wannan ne kalmar a'a muna kira ga mutanen kano su zauna lafiya kowa ma ake mulki su ba shi haɗin kai tun da dai an riga an gama ko ka zage su ko baka zage su ba ko ka ce sun iya ko ka ce ba su iya ba su ne dai su me yana kana ta da hankali kuma in ka ce za ka da mutane a yi fitina a yi fitina da mutanen kano ne gwamnati ce ta zo za ta yi shugabanci za su yi su ƙare shekara takwas kamar gobe ne na fi takwas har na ɗora sha biyu ko sha uku yau bayan takwas yanzu misali in ka ce don na zo na rusa duk abin da kai gobe in ka zo kai ma ka sai ka rusa duk abin da ne shi kenan sai mu ta tafiya muna ne abin da ci gaba haka duk ci baya ake abin da ake nema in ka zo kana mulki ka tsaya ka fahimci me ka ka zo da naka hangen amma kafin ka fara naka hangen ka tirar mai ka tirar duk abin da ka tirar na alheri to ɗora a kai kafin ka ƙirƙiro naka ka fara goben wani ya zo shi ba sai ya kalli kai ko mai kai na alheri ya ɗora to sai ka ga ana ta ci gaba amma in muka wayi gari ba mutanen muke kallo ba sai dan ni a ce ni ni ne wani ko kuma a ni jam'iyyata isa mu da abokan tafiyar mu wannan ne aƙidar mu shine alƙiblar mu kuma shine yake mana jagora duk inda muke in mun ga ba za mu samu wannan fahimtar ba in mun ga ba za a samu wannan adalcin ba in mun ga wato ba za a sami yanayin da za a kyala mutane su samu dama su hidimta wa mutane ba mu ci a ci lafiya domin shi ne wato ƙashin bayan kowane irin jagoranci da kuma kowace irin ƙungiya eh, yanzu ka kalli shi sa ainihin kullum ke cewa jam'i nan duk wasu ɗaya su ba ai ba sunan jam'iyyar ba ne yanzu misali in ka ɗauko lissafin jam'iyyu tun daga zibin eh, republic na farko wa yake zancen npn ne mamanta wa yake zancen prp an yi cgnpp an zo an yi eh, sdp an yi nrc an yi waye an yi waye duk su ne dai ai ba wasu aka kada ka sama ba su din ne to haka kuma duk yanzu da ka fara wannan zangon shekara ashirin ɗinan da yan kai da aka yi su pdp su app ta koma NPP aka yi su upn ta koma ad acn da waye duk jama'a ɗaya ce saboda babu wani abin tashin hankali ni na so da shi dan mu ganduji ba magana zai yi wai ta duk a zuwa taro a jam'iyya ne ba a'a ai ka kyala mutane su da kansu in sun ga inda adalci yake ai ba sai ka tafi kana rigima ba su da kansu za su bi shi ne kuma daɗin dimokuraɗiyya bayan shekaru kaza a sake zaɓe bayan shekaru kaza in an ga gwanin wannan a canza wannan a koma wannan to gaskiya ni kira na ga al'ummar Kano shine duk abin da zai zama fitina ko ma a ƙarƙashin kowace irin jam'iyya ce mu kauce masa mu addu'ar kar wannan rigima ta zo kuma idan manyan ba sa yi na ƙasan ba za su yi ba wani fitaccen malami ke cewa kafin a yaran banza sai an yi manyan banza ai wasu daga cikinmu ne muke jaza wannan fitina saboda idan aka ji misali ina zagin wani shugaba ai ba sai na ce da yara na da suke min biyayya ku zage shi ba idan makocinka kullum zaka tara yaran ka ce makocin nan namu mutumin banza ne azzalimi ne ba shi da kirki ai ba sai ka ce gobe in kun gan shi ku zage shi ba to haka yake mu da muke manyan mu nuna ba rigima muke ba ba gaba ba ce amma waye gari a junanmu wani ya ce da wani mahaukaci wani ya ce da wani wawa wani ya ce shasha